Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da biyar da kuma sittin. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango 200.5 za ku kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Aliyu Mustapha Sokoto muka sake shigowa da shirin mu Bayan labaran duniya za ku ji korafin ɗalibai a damagaram da suke zargin jami'an tsaro da keta su sai kuma ƙarancin abinci da ke ƙara barazana ga ƙananan yara a jihar Adamawa. Ibrahim Alfahamed zai shigo da maimaitin ciki da gaskiya kamar yadda muka saba mu ba ko masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho bayan Muhammad Awal Garba ya gabatar da rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Kamaru na wannan mako. Amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a barkanku da wannan lokaci. kasar gambia ta zargi kotun bin bahasan laifuffuka ta duniya da laifin cewa tana juya bayanta ga laifuffukan yaƙe-yaƙe da ake akatawa a wasu ƙasashe ƙasar ta gambia tana kalamin ne yayin da ita ma take ficewa daga kotun mana ta bi sahun ƙasashe irin afirka ta kudu da burundi wanda su ma tun a farkon watan nan suka janye jikinsu daga kotun hako minista watsa labaran gambia sharif bojan ya zargi kotun da nuna ware launin fata da kuma rashin yi wa ƙasashen afirka adalci ya ce ko ana kiran kotun nan kotun kasa da ƙasa ya ce kotun turawa ce kawai zallansu wacce kullum take kuntata mutanen da ba turawan ba tun ma ba mutanen mu na ƙasashen afirka ba kusan dukkan shari'o'i guda goma da kotun nan ta gudanar dai in bayan guda ɗaya tak sun shafi ƙasashen afirka ne fadar shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ta mai da martani ga korafe-korafen da ake yi cewa wasu 'yan jam'iyyar apc mai mulkin kasar suna yin dangane da yadda take raba mukaman gwamnati Wannan ya biyo bayan da wasu manyan 'yan siyasa na ƙasar suka ƙi karɓar mukaman jakadanci da shugaba Buhari ya so ya basu a cikin wannan makon ko a taron da aka yi tsakanin shugaba Buhari da gwamnonin ƙasar an ce wannan ƙorafi ya fito. A hirarsu da wakilinmu na Abuja Umar Faruk Musa kakakin fada shugaban ƙasar Garba Shehu ya ce ai akwai wata tsoho yarjejeniya tsakanin shugaba Buhari da gwamnoni da ke cewa kowa ya tsaya nasa gefen in dai ana maganar rabon mukamai ne. 无人机起的正水啊，强比气球 yayin da kuka je kuna na ɗan ɗan kwamishinoninku da jamominku da shugabannin sassa na bangaren gwamnati naku ba zan samu ku baki ba to da ba zan samu ku baki ba kada ku ce sai kun sa ido na akan abin da zan yi a nan abin nan kuma a lokacin ni na tuna har wasu gwamnonin suna cewa to su abin da suke gudu shugaban kasa kada ya je yana naɗa makiyansu mutanen da suka yaƙe su a jihohinsu su taho Abuja a ba su manyan mukamai ita to wannan idan akwai buƙatar mu ku tuntuɓe ku malam garba shehu kenan kakakin shugaba muhammadu buhari a tattuna da na da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya. to muna baku labaran nan daga washington a sashen hausa na mura amurka wani masani mai zaman kanshi da kiwo majalisar ɗinki duniya aiki ya bayyana jin takaicin ganin cewa majalisar ta kitta ɗauki alhaki a shari'anci na masifar cutar kwalara da ta ɓarke a ƙasar haiti inda ta kama mutane takwas har ta kashe 9,300 daga cikinsu. su philip astro wanda masani ne game da fannonin talauci da hakokin bil'adama ya ce wannan matsayin na majalisar ɗinkin duniyar abin kunya ne a kuma rahoton da ya aika ita majalisar mr alson ya ce idan har ita kanta majalisar ba za ta sa kai ta ɗauki alhakin wannan bala'in ba to bai kamata da rinka matsa wasu ƙasashe ɗaukar nauyin taka hakokin bil'adama da ake a cikin ƙasashen nasu ba ana dai zargin cewa cutar ta kwalala ta bazu a ƙasar haiti ne a sanadin sharar da sojojin kiyaye sulhu na majalisar ɗinkin duniya na kasar nepal suka zuba a cikin koguna da gulaben ita hetin har yanzu ma an ce kowane mako akalla mutane 500 suke kamuwa da cutar kwalara din a can haiti wani mummunan farmakin ta'addancin da aka kai kan iyakar kasashen kenya da somalia ya yi sanadin mutuwar akalla mutane goma sha biyu a cewar wasu jami'an kasar kenya joe boronjo wani wanda shine kwamandan ma'aikatan tsaron yankin mandera ya ce mayakan al-shabab na somalia ne suka kai wannan farmaki akan gidan sauke baki na bashoro inda suka yi amfani da gurneti wajen kai harin nasu ba da bata lokaci ba kuma kungiyar al-shabab ta yi sauri ta ɗauki alhakin cinna wannan ta'asar a sanarwar da ta bayar kan shafin ta na telegram inda kuma ta ce ta auna abin da ta kira ma'aikata kiristoci ne wannan harin da aka kai jiya talata dai shine gaba da ire-irensa na alshabab ta jima tana kaiwa kan yankunan kan iyaka tun shekara ta 2011 rasha ta ce za ta ƙara tsawon lokacin da za ta ci gaba da daina kai hare-haren jiragen sama kan birnin aleppo na ƙasar syria inda ta ce su ma sojojin ƙasar masu biyayya ga shugaba bashar al-assad sun ɗauki makamancin wannan matsayi na cewa za su ja burki daga kai wannan farmakin kan yankunan 'yan tawaye wani hafsan sojan rasha ɗin laftanan janar sergei ruskoy wanda ya ba da sanarwa ya ce mayakansu da na sham din sun kai mako guda suna zaune a wani wuri kamar mita guda goma wajen birnin na shi Aleppo ɗin. Sai dai kuma sanarwar da Rasha ta bayar ba a tabbatar da sahihancin ta ba kuma bisa ga dukkan alamu ma dai ta sha bamban da abubuwan da ake ji suna fitowa daga kungiyar 'yan adawan Syria na Observatory wanda suka ce ta ranar Asabar da ta wuce aka koma ga ci gaban kai farmaki kan kan ɗin wato dai bayan sawayi uku da zuwa ƙarshen yajeji na tsagaita wutar da aka kulla. labaran duniya kenan kuka saurara. To da bari mu bude taskar rahotannin namu a birnin da magaram jamhuriyar Nijar inda waɗansu ɗalibai suka yi zargin cewa jami'an tsaro sun keta hakkinsu wakiliyar mutamar abari na da ci gaban rahoton. ɗaliban sun kirayi taron manema labarai ne inda suka bayyana wasu matsaloli da ke ce musu tuwo a kwarya kamar yadda mustapha mamman salisu mataimakin magatakarda mai kula da zamantakewa da karatu a jami'ar da magaran ya shaida to shi komi abin da ya shahi gwagwarmaya mataki ne mu yau abin da ya hudu mu ba mu huto ba don mu tahi mu wani abu da ya shahi yajin aiki yau mu da muka hutu taro ne muka wuto muka yi na manema labaru akwai alawus inmu wanda ake ce mushi ed social wannan shi kuɗi namu yanzu haƙi ne na abokanninmu in sun kai wani sharuɗa sun cika a basu mun yi da wannan taro na manema labaru zun mu komo cikin jami'an mutum da a ƙofa ne muka yi jami'an tsaro shine daga nan sai suka fara halbanmu da barkonon tsohuwa har biyo mu kohar jami'an mu suka ringa tsaya daga waje suna harba barkonan tsohuwa ba shiga har likita inda muka kai marasa layin da suka haɗi ba masallaci ha mu da muke kuro ha mu da muke kwana bancin wannan sun kewaya ta bayan jami'a duk da akwai doka da ta hana a shigo jami'a a taba ɗalibai in ba da uzunin Eh, raktar ba shi jagora gaba ɗaya na jami'a abubuwan barkonan tsohuwa ne da suka zo gashi nan bokutai sun kai kusan goma wannan duka barkonan tsohuwa da kuke gani wannan wanda muka ɗan tattaro ne dan da yawa ba mu tattaro ba ba ku ganin kamar kun yi gajen hakuri tunda ministan ya yi alkawari ya ce za a shahe muku wani hawaye na ku kuma wa'adin da aka ɗauka bai cika ba ku kuma an yi haka shi minista alkawalin da ya ɗauka mana ya ce mu daga kwana ɗaya zawa kwana na goma sha biyar na wannan watan za a biya kuɗin ba a biya ba yanzu shine muka gani wannan watan kwanan shi talatin da ɗaya ne yau an yi kwana ashirin da biyar ba a biya ba kuma babu alamu na za a biya wannan kuɗin. yanzu haka a cewar mustapha wasu daga cikin ɗaliban sun jikkata yayin da wasu ke tsare wanda muke baku tabbashi a nan an tsere ɗalibai kuma ɗalibai da yawa sun ji ciwo don wasu a yanzu ma suna nan suna ɗaukan maganunuwan da ya kamata ana kula da lahiyarsu nawa aka tseda wa aka tseda yanzu wannan muna jira mun tambaya su bamu dama mu je mu ga yan uwanmu mu san nawa aka tseda mu san dalilin da yasa aka tseda su kuma mu kama ga gwara mai hudu na nemi jin ta bakin hukumomi sai dai duk wayar da na buga ba ta shiga na kuma leka asibiti don tabbatar da waɗanda suka ji rauni nan ma ban samu shiga ba tamar abari muryar amurka daga da magana a jamhuriyar niger jami'a To Madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Idan ban kashi. mu nufi jihar Adamawan Najeriya inda rahotanni ke nuni da cewa kimanin ƙananan yara ƙasa da shekaru biyar dubu takwas ne ke fama da ciwon tamowa sakamakon hare-haren da ƙungiyar Boko Haram ke kaiwa wanda ya gurguntar da harkokin tattalin arziki da kuma zamantakewa a jihar. Hauwa Zoka jami'ar kulawa da samar da abinci mai gina jiki ga ƙananan yara a jihar ta yi wa wakilin Sanusi Adamu ƙarin haske dangane da lamarin. tarmuwa a tsakanin yara kanana misali in ana cikin damina yakan fi yawa amma yanzu kamar mu adamawa in an duba fin ta arewa ka gani shekara nawa mutane sai wannan shekara suka samu suka je gida har aka samu ana noma saboda aikin insurgency akwai yunwa sosai yara din suna kan karuwa misali yanzu kamar wannan shekara mun samu yara sun fi dubu takwas kamar ta mici kama da galina suna da yawa sakamakon barazanar da cutar tamowa ke yi wa yara ya sanya su sun kula da lafiyar yara na Majalisar Ɗinkin Duniya tare da haɗin gwiwar cibiyar samar da kiwon lafiya mataki na farko ta jihar Adamawa suka shirya bitar ƙara wa juna sani na yini biyu ga ma'aikatan kiwon lafiya daga yankunan karkara na ƙananan hukumomin 21 domin koya musu sabbin dabarun tattara bayanai na yaduwar cutar da kuma aikewa da su ta wayar salula domin samar wa hukumomin su ƙunin ɗaukan matakan gaggawa na dakile yaduwarta. Na zanta da wasu daga cikin mahalarta bitar da farko ga Benjamin Martins. Wato akwai yanayin rashin sani yadda za a sarrafa abinci sannan kuma na biyun shi yanayin yadda rayuwa yake a yanzu musamman yadda abubuwa sun yi tsada sannan kuma na ukun shi yanayin da muka sami kanmu a ciki kamar 'yan gudun hijira da sauransu an yakin boko haram shi ma ya yi contributing sosai na samun irin wannan cases din sunana aina elson jandi ko wani lokaci irin sabon admission muna same su wani lokaci suna kai 20 wani lokaci suna dan minti 20 ne bunda yana dada kara mana yara wani lokaci domin muna boda da borno wayansu suna fito daga irin su barguna su shigo mana cikin gwi to yana dan iya kara mana yara a wani wata na zaga ɗaya daga cikin cibiyoyi da ke samar wa yara masu fama da rashin abinci mai gina jiki da ke jambuto a karamar hukumar yola ta arewa inda na yi hira da wasu daga cikin iyaye mata da 'ya'yansu ke karbar jinya yanzu ga shekaran ɗaya da wata bakwai amma in ka ganta duk sa'o'inta sun zama manya amma ita gashi nan karama ne har bakon doro ne ta yi tana ranewa na ramewa kuma sai aka ce mana mu zo mu karbi abincin yara muna ci zai sa tana ɗiba tana jiki. A wasu yankuna da ake da zaman lafiya da kuma wadatan abinci rashin ilmantarwa kan yadda za a sarrafa abincin wa yara 'yan kasa da shekara biyar da kuma al'adu irin na gargajiya na daga cikin dalilai na karuwar yara masu fama da cutar tamowa a jihar Adamawa. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga yau Yola, jihar Adama, Najeriya. Sanga da likitoci masu kulawa da To a gaida Malam Sanusi yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Kafin mu je gabatun gasar karatun Ƙur'ani da muka yi alkawarin ci gaba da gabatar muku a yau, bari mu sake waiwayar batun malama firdausi ado wadda ta yi zargin cewa 'yan uwan mijinta wanda ya rasu sun kwace mata 'ya'ya karfi da yaji kuma kwatsam ta samu labarin cewa ɗaya su wato babbar ta rasu musamman ma dai ta zargi wani wan mijin nata mai suna honorable yakubu shehu abdullahi wanda aka fi sani da suna yakubu wowo dan majalisar dokoki ta jihar bauchi abubuwa da dama sun faru game da wannan batu daga ranar juma'an nan zuwa jiya lahadi da farko dai a ci gaba da yunkurin da yake na abin da ya kira neman haƙƙin ɓata masa suna da ya ce an yi ɗan majalisa yakubu wowo tare da haɗin kan ofishin cid na hukumar 'yan sanda ko rundunar 'yan sanda ta jihar bauchi sun kama ita firdausi da mahaifiyarta salamatu umar da wani ɗan uwansu mai suna malam kawu aka kai su gidan kurkuku na bauchi aka kulle su har ya zuwa safiyar litinin ɗin nan firdausi da mahaifiyarta da kuma shi malam kawu suna kulle a gidan kurkuku na Bauchi. Wannan kenan. A ranar Lahadi kuma Majalisar Malaman Addinin Musulunci ta Najeriya reshen jihar Bauchi, wadda tun lokacin da aka fara gabatar da shirin nan ta shiga cikin maganar tana neman yadda za a warware ta, ta fito da rahoto da shawarwari ne da za a sulhunta wannan batu bayan da ta binciki komai ta kuma tattauna da dukkan bangarorin. manyan malamai da dama a jihar ta Bauchi sun rattaba hannu kan wannan takarda. An kuma samu wakilan shi Yakubu Wowo da na Malama Firdausi suka sanya hannu a kai. A bayan da aka sanya ɗin, Sheikh ɗan azumi Musa ta fawa ɓalewa, sakataren majalisar malamai a jihar Bauchi, kuma mataimakin shugaban majalisar malamai ta ƙasa baki ɗaya ya karanta bayanin abubuwan da suka cimma. kuma ana jiran a ji yadda ɓangarorin nan guda biyu da kansu za su karɓa ko kuma su ƙi karɓar wannan takarda ta sulhu. A mako mai zuwa za mu kawo muku cikakken bayanin waɗannan matakai na sulhun ta maganar da aka ɗauka da kuma inda aka kwana kan matsayin waɗannan ɓangarorin guda biyu. Yanzu bari mu cika alkawarin da muka yi muku game da batun da muka faro a makon jiya na mutumin da ya lashe gasar karatun Ƙur'ani a Najeriya da aka yi a wannan shekara a gaban Sultan na Sokoto, amma kuma cibiyar nazarin addinin Musulunci ta jami'ar Usman Hodo da ke Sokoto ta tura sunan wanda ya zo na biyu a matsayin wanda zai wakilci Najeriya a irin wannan gasa ta duniya maimakon mutumin da ya zo na ɗayan. a aji na ɗaya na wannan gasa wanda ya lashe shine Umar Ahmad Yusuf Adam daga jihar Bauchi. wanda ya zo na biyu shine faisal muhammad awal gusau daga jihar zamfara babban dalilin da farfesa sifawa ya bada na miƙa sunan wanda ya zo na biyu shine cewar shi wanda ya zo na ɗayan nan bai miƙa musu takardar shaidar haihuwarsa wadda za ta nuna asalin shekarunsa ba saboda akwai ƙa'idar cewa ba za a ɗauki wanda ya wuce shekara 25 da haihuwa ba daga cikin waɗanda shirin namu na makon jiya ya faɗa kunnuwansu har da Dr. Abdullahi Balarabe Salami, ɗan majalisa wakilan tarayya mai wakiltar mazaɓar gwadaba da Ilela daga jihar Sokoto. kuma shugaban kwamitin kula da dangantaka a tsakanin majalisar wakilan ta najeriya da majalisar shura ta ƙasar saudiya kuma shugaban kwamiti na ayyukan hajji daga jin wannan shiri da muka yi na makon jiyar sai dr salami ya gaggauta tuntubar dukkan waɗanda suke da hannu a wannan lamarin domin ganin an gyara wannan abin da shi da kansa ya bayyana ko kuma ya ce ya gano an yi kuskure cikinsa. sunana dr abdullahi rufe salami dan majalisa mai wakiltar wadawa da illela a majalisar tarayya majalisar wakilai ta kasa a abuja yana kuma shugabancin kwamiti mai kula da abokantaka ko dangantaka tsakanin majalisar shura majalisar saudiya da kuma majalisar mu ta wakilai ta najeriya da kuma al'amuran haji to alhamdulillah lokacin da muka ji wannan hira da kai da wannan bawa, allah mataimaki na dr sani audu shi allah ya sa daga jihar bauchi yake ya ji wannan to kasance wannan alamar ya ce na musulunci kuma yana da alaƙa da harkar saudiya da kuma na nan ga kuma da dai mun wakilta mu muke yi to matakin da muka ɗauka ne mai kokari mun tuntuɓi duk wanda ke da hannu cikin wannan al'amari domin mu ji ya aka yi wannan abin ya faru kuma gaskiya al'amarin to bincike dai ya nuna gaskiya ne wannan ba Allah abin da ya faɗa na shi ya kamata ya tafi a ya wakilci um, makarantar alkur'ani masu tafsiri wanda suka haɗa ƙurani ta da tafsiri a wannan kasa domin shi ya zo na ɗaya lokacin da aka yi gasar musabaka to sai muka fahimci cewa an samu kuskure daga wani mutum guda wanda ya kuskure wannan kuskuren kuma ya faru ba tare da sanin jami'a ba ba tare da sanin 'yan kwamitin ba ba tare da sanin kuma kwamitin musabaka ba amma saboda kokarin da muka yi muka tuntubi ainihin 'yan kwamitin musabaka na bauchi inda na yi magana da mataimakin shugaban kwamiti da coordinator wanda na, na can bauchi kuma na yi magana da shugaban jami'a na sokoto muka yi magana da shugaban kwamitin musabaka dr sadiya umar a to duka nan da ya jiya nan take suka ji aka yi mitin aka binciko aka fahimci a shi akwai kuskuren da aka samu ko babban kuskuren da wani ɗaya daga cikin su shine ya kamata takardar da ake nema ta shekaru a declaration of age ya kamata lokacin da saudiya suka aiko suka ce sai mai shekara kaza to ya kamata su tuntuɓi wannan bawan Allah ya kawo takardarsa to kuskuren shi ne ba a kira shi ya kawo takardarsa ba sai suka zaci cewa ai ya wuce wannan shekarun to kuma shi wannan mutum guda sai ya ci gaba ganin yana sauri sai ya je ɗauki sunan wannan wanda annabiyunsa da yake takardunsa na hannunsa ya aika wanda shi wannan gaskiya mun tabbata ma ainihin wanda ya aka kuskure na ya yi babba don ya kamata sai an tuntuɓi wannan bawan Allah a gane me matsalan shekarun sa ko in bai da wannan takardu sai in ya zan bai da an bashi lokaci bai kawo ba bai da sannan sai a ce to idan baka kawo ba zuwa lokaci kaza wanda yake bin ka na biyun ka za mu bashi to wannan shi a kuskure kuma ya yarda da wannan kuskure kuma duk mu yadda da wannan kuskure amma hakika za ya um, shugaban jami'a su ya cancanci a gurin mishi da ainihin ita shugaban musabaka da sadiya umar da kuma jami'an gudanar da musabaka na bauchi domin sun ba da haɗin kai wajen ganin cewa a wannan al'amari bai tabarbare ba to mun zauna muka yanke shawara da dai adalci da zai yi mu tura wannan da an tura shi to amma yanzu an riga an makara an tura sunan wancan wani biyu ko bai cancanta ba to kasancewa kai ka sani wannan gwamnati gwamnati ta adalci gwamnati ta canji ba za a taɓa yadda wani zalunci wani ba gwargwadon wa muka yawa musamman abin da ya da musulunci dole na mu hito da adalci saboda haka ma ga adalcin da ya kamata shi ne idan shi wannan da ya cancanta bai samu ta ba to ba wanda zai ce mata sai yan shugaban jami'a a BC na Usman University wanda karkashin shi ne santa take ya ba da umarnin cewa duk wanda ya yi rashin gaskiya game da wannan zai hukunta shi sannan wannan da bai cancanta ba ba zai tafi ba a ana shi tafiya sauran duk waɗanda suka cancanta sun tafi amma shi dai wanda aka sa madadin wannan bawan Allah ba zai tafi ba shi ko wannan ba Allah yanzu a duk wata musabakar da ta zo nan gaba insha Allah shi zai tafi ya wakilci Najeriya domin shi ne cancanta kuma yana da dukkan cancanta kuma babban abin da ya samu a ƙara tashi tsaye wajen ne kasan ya kamata a ce a musulunci akwai wani ƙarin tausayi da ƙarin kulawa da ya kamata a ba wannan ba Allah kasancewa san mutum ne wanda yake da a da da dan na kasa mm. to yana da yan kasa eh. to wannan kasa ta sa ya kamata a ce don mu kore mishi mu tsere mishi jin cewa ko da don yana da nakasa ne mu gwada mai cewa ba wani mai nakasa da musulunci yake yin ko uku da shi ko musulunci ya ba da muhimmanci musamman gare su akwai muhimmanci na musamman da ya kamata a basu don haka matsayin shi kuma na musulmi malami ne ya san me ake ce makaddara ya san ko ya san addinin musulunci don malami ne mai hadda qur'ani mai tafsiri ya san cewa ba abin da za a iya yi in ba abin da Allah ya rubuta ba to mun zauna mu da kuma wasa bisa wannan hukunci da jami'a ta yi da hukuncin da muka yi da hukuncin da ainihin duk gaba ɗaya da mu da yan kwamitin musabaka na Bauchi da yan kwamitin musabaka na Santa da ainihin shugaban jami'a mu muka haɗu hakan ga aka yanke wannan hukunci tare da sa kuma da amincewarsa don haka bisa dukkan alamu kamar yadda zaka ji ga wurin shi ya gamsu da wannan hukunci kuma ya da kuma ya yarda da cewa wannan haka dai Allah ya nufa ba nuhi na ba kuma ba da gangan bane in la ya kawo wani na je wannan kuskure wanda kuma insha Allah za a gyara din musabaka ba guda bace hmm. insha Allah wanda za su zo gaba shi zai kai kuma ya yarda har ma ya kara da roƙon wato wannan hukunci da aka yi na ba za a tafi ba shi da kansa ya kira ne ce yana roƙo don Allah sauran yan takara waɗanda su ba a yi musu almanda hana ba to don Allah a bari su kai saboda roƙon da ya na sake kiran shugaban jami'a cewa wannan bawa Allah ya roƙa don Allah sauran mutane a bari su kai sakamakon haka shugaban jami'a ya bari sauran mutane duka suka tafi in ban da wannan mutum da aka yi kuskure aka yi ba da sunan da wannan bawan Allah to alhamdulillah yanzu dai an gyara wannan lamari a mako mai zuwa za ji ko an gyara batun takaddamar da ke tsakanin malama firdausi ado da dan majalisar dokokin jihar bauchi yakubu shehu abdullahi ko yakubu wowo mu huta lafiya har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo mu a nan washington na cewa karfe 3 da minti 24 na asuba yanzu kuma ga muhammad garba awal da sharhin jaridun kasar kamaru Za mu fara ne da jaridar Lumesaje an da babban labarinta ta yi mana tsokaci ne kan hatsarin da ya faru a kan hanyar dogo na jirgin ƙasa daga birnin Yawunde zuwa babban birnin cinikayyar ƙasar Duwala an da jirgin ƙasa yake tafiya a cikin awa uku zuwa hudu amma wannan lokacin hakan bai samu ba domin hatsarin da ya faru wanda ya laƙume rayukan al'umma da dama yanzu haka dai sama da mutum dubu ne suke kwance a asibitin birnin duwala da birnin yawunde rai kwakwai mutu kwakwai wannan kamfani dai na jirgin ƙasar ta jamhuriyar kamaru wani kamfani ne na ƙasan faransa wanda yake tafiyar da shi kamfanin da ake kiransa group bolore sun kwashe sama da shekaru ashirin ashirin suna tafiyar da wannan kamfanin sai kuma jaridan the post da ta labarta mana cewar shugaban kasar jamhuriyar kamaru paul ya samu matsala da 'yan kasar kamaru mazauna a kasashen nahiyar turai anda suke kiransa shugaban kamaru a kasashen ketare kuma ya fi zama a waje ne fiye da kasar ta jamhuriyar kamaru domin yanzu ya fi zama a birnin geneva ta kasar switzerland fiye da mahaifarsa suka ce ya kamata ya koma ya je ya yi aiki a kasarsa. ƙasarsa domin yanzu haka akwai yaƙi da ake yi da boko haram a arewacin ƙasar ta kamaru da mahatsarin jirgin ƙasa da ya faru 'yan kwanakin nan da kuma karyewar gadar da ya faru a tsakanin yawundi da duwala ga talauci da rashin aikin yi kuma gashi sun kwaso kuɗin talakawa suna ta wadaƙa sai kuma jaridar lometayo an da ita ma ta kwarmata mana cewar hukumar kama masu yi wa tattalin arzikin ƙasar jamhuriyar kamaru ta annati suna neman mika Ekoto Emane da Ba Ngome a gidan yari na birnin Yawunde wanda ake musu binciken kwakwaf a yanzu haka. Sai kuma jaridan ta sake ruwaito mana cewar ministan kuɗi na ƙasar jamhuriyar Kamaru Alamin Usman Mai ya bayyana wa manema labarai cewar an karɓo kuɗaɗe har miliyar 173 na sefar kuɗin ta Kamaru a hannun waɗansu miyagun mutane wanda suke neman kai ƙasar su baro a cikin wannan watan da muke cikin nan. Za mu kammala ne da jaridan Le Sahel an da ta rawaito mana cewar 'yan kasar Kamaru wayanda suke can a nahiyar Turai sun yi wani zanga-zanga domin ana jita-jitan cewar shugaban ƙasar na Kamaru ya haɗa baki da kotun ƙasa da ƙasa na Lahe wayanda yanzu haka suke ƙoƙari a miƙa musu tsohon sakataren gwamnatin ƙasar Marafa Hamidu Yaya domin su yi masa shari'a. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum da magana Muhammadu Awul Baba Iyar shekarmar hukumar Turo cikin jihar Bauchi Najeriya. Allah na kira ga shugaban PMCC Muhammad Mako don Allah ya zo binciki gwamnan jihar Bauchi da yan da sanatoci akan zargin da ke musu cewa zai saya musu gida a Abuja kuma zai saya musu mota jin. idan haka ne don Allah don annabi ya kama waɗannan mutane sanatocin nan a kama su kuma a zo a binciki gwamnan jihar Bauchi wannan magana gaskiya ce ko ne an ki mana aiki an ki biyan albashi a yi ga abin da kuɗin yake bullawa suke sai da shi wannan al'amari ya damu mutanen jihar Bauchi mun yi asarar gona mun yi asarar sanatoci wannan abu ya dame ni wallahi tallahi in dai wannan abu gaskiya ne ya kamata duk gaba ɗaya mutum ne su gaba ɗaya mu fara su saboda zargin kan nan da yau da suke sun kasu aiki a jihar Bauchi sanatoci sun kasa wa jama'a aiki gwamnati ya kasa wa jama'a aiki na shi yin albashi a shi ga abin da hukunna za su za su don Allah ki kuma shi ne yau su kama na wannan magana. Assalamu alaikum sashen Hausa na Marjar Afirka. Suna na Bishir Fatuta da kadan karamar hukumar Fatuta shugaban kungiyar su mutum baya hana ka mai tafiya a kasa da baki da ina so na yi amfani da wani dama da su kira da ban kasa ta tare da shawarwari a cikin korafa korafata yan jam'iyya suke musamman na kasa kasa duk daga kan matakin mazaɓa zuwa lokal gamman zuwa jiha na cewar ba a yi da su musamman wa'insu suka ba da magana kada gaskiya wannan nan ne tsakani da Allah mu ma shaida ke san muna tafiyar nan da mu aka gina ta amma magana ta gaskiya jama'an mu da a cikin wahala ana cikin wani yanayi don haka muna kira a gare shi a dauda a duba saboda muna da target a gaba na dubu biyu da goma sha tara wanda wannan zai sa mu ji daɗi mu yi kan domin a samu a sai da gaske da yardar Allah wanda da zarar a samu wannan ci gaban na jama'a sun yi da zai zama to a ce suna cewa ne muka yi don haka da girma shugaban kasa a dauri a duba a zo a duba jama'a na kasa da su ne suke zaɓe ne kuma wannan gwamnati da yin allah waɗannan mutane su suka yi ta. to gaskiya mun cinye lokaci don haka za mu ja burki nan yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman aliyu mustapha sokoto da ya taya na gabatar da shiri da kuma solomon ado da ya haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.